بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 25 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 12 ga watan julai shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 23 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim لمخالفة أصحاب الجحيم ولفن شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يجيكن شد غافرة littafin iqtida'u siratal mustaqim yana tattauna mas'ala ce mai muhimmanci game da aqidar musulunci dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya ya kai matuƙa wajen tantance bayanai da kafa ka'idoji da yin ainihin bayani akan rassa na wannan aqida tun daga magana akan asalinta daga cikin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da bayani akan nasoshi waɗanda suka tattauna haramcin yin haka din da kuma bayani akan labaran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayar akan cewa tabbas za a samu wasu daga cikin al'umma shi waɗanda za su biye ma kafirai maguzawa da kafirai masu littafi su dinga ainihin kwaikwayon waɗannan kafirai a cikin al'adu da tunani da zamantakewarsu da tsare-tsarensu ibn taimiyya ya ci gaba da bayanai akan nasoshi waɗanda suka bayyana cewa allah cikin hikimarsa kuma zai tsare wannan addini ta hanyar kawo wasu ainihin wato tawaga waɗanda a kullum su kuma ba za su gushe ba suna ƙoƙarin bibiyan tafarkin annabi da sabon shi sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhu ibn taymiya na ci gaba da kawo mana ainihin bayanai dangane da haka ajiya shine lokaci ya kure mana zamu tashi daga inda yake cewa wa qad rawa muslimun fi sahihihi an al-ala ibn abdurrahman an abi al-imam muslim ya ruwaito a cikin as-sahih dinsa daga al-ala dan abdurrahman daga baban shi an abi hurairata daga sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu huraira radiyallahu anhu qala abu huraira yake cewa lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayin da Allah ya saukar da wannan aya ga annabi sallallahu alaihi wasallama fadin Allah da yake cewa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir aya ta uku daga ƙarshen suratul baqara yayin da Allah ya saukar da wannan aya fadin Allah cewa komai da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne Allah ya ce ko ku bayyana abin da ke cikin zuciyarku ko kuma ku ɓoye duka sai Allah ya muku hisabi a kai Allah zai gafarta ma wanda ya so kuma ya ma wanda ya ga dama azaba babu shakka Allah yana da ƙaddara akan komai Abu Huraira yake cewa ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayanin da ayat ta zo sai ya tsananta abin ya firgita sahabbai saboda ayat cewa take yi ko tunani kai na mugun abu to sai Allah ya maka sakamako akai ko ka bayyana ko baka bayyana ba Allah yana sana kuma akwai sakamako sai suka ga wannan ba zai yiwu ga dan adam ba dan haka fa'atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma baraku alar rakabi alar rukabi sannan suka zo suka fada akan goyawunsu ma'ana suka samu wuri kowa ya tsutsuguna ko suka zazzauna a jiya an yi mun tambihi akan cewa na fassara wannan wajen ba daidai ba zalla ta ainihin harshe sai na ce sai suka fada akan ababen hawansu a akan guyawunsu ne sannan wannan kuma bayi da hujja ko misƙalar zarratin akan tsuguno in fa waɗanda ma suke ƙoƙarin kawo tsuguno ba su ɗauki wannan matsayin hujja ba ko daga cikin malaman don ba abin da yake nufi ba kenan kwata-kwata innama yana nuna haramcin wani abu ne da mutane suke yi shine mutane su tarar da wani mutum a zaune su kuma su tsatsaya akan shi kamar mala'iku ko a kewaye mutum yana zaune kowa yana tsaye irin maganganun da kwanakin baya in ba na manta malam Musa Mashawi ya yi su a nan a cikin hudubar shi ta Juma'a cewa ba daidai bane akan tantafin adabul mufrad ba daidai bane mutum yana zaune yana karantarwa ko yana wa'azi ko ana fira sannan ce kuma ga wani wai dan agaji ne ko wani SSS ko waye shi kuma a tsaye kike haka kaman alif wannan ya daga cikin wanda manzo Allah ya ce al'adun maguzawa ne shi ma manzo Allah ya hana ayi haka ya hana sai dai in akwai wata bukata ta musamman amma a maida shi al'ada ko yaushe idan mutum yana zaune ga wani kuma a tsaye a bayan shi wannan ba daidai bane ya saba wa tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallam karanta littafin adabul mufrad littafin ainihin malam albani silsilatu sahiha ya tattauna wannan mas'ala to wannan hadisi na daga cikin hujjoji akan haka shine sun zo sun tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ne da haka su ma sai kowa ya nemi wuri ya zauna ba wai ya zauna da sunan ya tsuguna dan ya gaida annabi bane a'a sun zauna ne saboda sun kawo matsala ne wanda za a tattauna ina fata mun fahimci wannan shikenan sai yake cewa faqalu sai yace ai rasulullah suka ce ya manzon Allah kullifna ma nutiku Allah ya daura mana abinda mun iya yi as-salata was-siyama wal-jihada was-sadaqata an daura mana sallah da azumi da jihadi da sadaka duk mun aikata wannan wa qad nazalat alayka hadhihi al-ayatu yanzu kuma ga wannan aya ta sauka gare ka wala nutiquha gaskiya ya manzo Allah ba za mu iya aiki da abin da wannan aya take faɗi ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce da su aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini yanzu yanzu nan kuna so ne ku yi ku faɗi irin abin da yahudu da nasara suka faɗa min qablikum gabaninku sami'ina wa asaina haka suka ce wa Allah mun ji amma ba za mu yi aiki da abin da ka faɗa ba ya Allah yahudu haka suka faɗa in aka ce ku yi kaza sai su ce ba za mu ba ku je ku yi jihadi suka ce a fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idu ka je kai da Allah ku yaki in kun ci nasara za mu shigo aka ce ku yanka saniya suka ce wace irin saniya kuma wani irin magana ne wannan zaka mai da mu mutanen banza ne atattakhiduna huzwa duk abin da aka faɗa musu sai sun yi musu sai zama shi'ar ɗinsu sami'ina wa asaina haka nasara da aka ce musu za ta takhidu ilahin ithnaini nama huwa ilahun wahid ba su ji wannan magana ba sai amman da Allah yake ce musu kuna so ne ku dauki irin wannan dabi'a mugo dabi'a ta mutanen da suka gabace ku bal qulu yace sam abinda za ku faɗa kawai shine ku ce sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir mun ji kuma mun yi da'a Allah kai mana gafara gafara daga gare ka ya Allah ubangijinmu gare ka makoma take falan maqtara ahal qaum Abu Huraira yace yayin da mutane suka yi ta karanta wannan addu'a wa zallat biha alsinatuhum harsunan su suka saba da addu'a bakin su yayi laushi da fadin sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir da suka yi wannan anzalallahu fi ikhriha sai Allah ya saukar da wata aya a bayan waccan ita ce ci gaban karatun a cikin bakara fadin Allah da ya ce amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir Allah ya ce amana rasulu bima unzila ilaihi Allah yana shaida cewa wannan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani da dukkanin abin da aka sauka mishi wal mu'minuna kuma mu'minai dinnan sahabbai sun yi imani da abin da Allah ya sauka mishi kullun kowa a cikin su amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikatihi kowa yayi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kowa a cikin su yayi imani da littafan Allah wa rusulihi kuma kowa yayi imani da dukkanin manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi fadi suke yi su mu'minan da jagoran su shine annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ba ma rarraba wajen imani da manzannin Allah ni imani da wani mu kafirce wani ko mu yabi wani mu ainihin zargi wani wa qalu kuma suna fada suna cewa sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir sami'na wa ata'ana mun ji kuma mun yi da'a ya Allah ghufranaka Allah ka gafarta mana wa ilaikal masir zuwa gare ka muke makoman mu take falamma fa'alu zalika yayin da suka aikata wannan aiki nasakha Allahu Abu Hurairah yace sai Allah ya goge waccan doka da yace wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah sai Allah ya rage ainihin waccan doka ya canza ta fa anzalallahu sai Allah ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya daura ma wani rai sai abin da ran zai iya ma'ana daga cikin abin da aka san rai ba zai iya ba shine baka raba rai da waswasi da tunani na mugun aiki da tunani na badala to banda wannan Allah ba zai dauka ba zai dauki hukunci akan wani rayuwa saboda wannan ba ma Allah zai hukunci ne kawai akan abin da mutum ya aikata amma abin da mutum ya tunani idan na sharri ne babu hukunci idan na alheri ne ma za a bashi ainihin lada man hamma bi hasanatin falam yaf'alha kutibat lahu hasana kamar yadda hadisi ya inganta sai Allah yake cewa laha ma kasabat abinda wannan rai ta aikata na alkhairi laha yana gare ta za a ba ran wannan ainihin lada wa alaiha maktasabat sannan abinda kuma rai ya aikata wanda ba na alheri ba zanubin shi na nan akan ran rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhdana sai Allah ya hakaito daga bakin bayin shi na kwarai suna cewa ya Allah ubangijinmu karka kama mu da abin da ya zama mana mantuwa aw akhtana ko kuskure qala na'am abu rara yake cewa sai Allah ya ce na yadda na amsa wannan bukata ta ku rabbana wala tuhammil wala tahmil alaina isran ya Allah karka daura mana abu wanda yake tarnaki ba za mu iya da shi ba doka mai tsanani kama hamaltahu ala alladhina min qablina irin yadda ka daura ma wanda suka gabace mu yahudu da nasara da suka ainihin ki abin da Allah ya ba su na falala sai Allah ya dinga ɗaura musu dokoki masu tsanani cewa kar ku yi su ranar asabar kar ku ci kitse kar ku ci kashi kar ku yi kaza Allah ya dinga ɗaura musu dokoki masu wahala saboda yadda suka mu'amalanci dokokin Allah to ya ce kar ka ɗaura mana abin da ba za mu iya ba kamar yadda ka ɗaura wa waɗanda suka gabace mu qala na'am sai ubangiji ya amsa ya ce na ji wannan shi ma na yadda rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah karka daura mana duk wata doka wadda ba za mu iya aiki da ita ba qala na'am Allah yace naji na amsa ya ku bayina wa afu anna Allah ka gafarta mana Allah kai mana ahwa da ahwa da yace wa afu anna waghfir lana warhamna wannan duka kalmomi ne da suke masu alaka da juna wajen ma'ana sai dai kamar yadda aka sha faɗi kalmomi irin wannan idan suka zo dole za a ainihin lura da ina ne ma'anar wannan ta ƙare sannan ma'anar waccan ta fara da ka al'afu asalin ma'anar shi a larabci shi ne a tashiru sauƙi kenan Allah kai mana da sauƙi shi ne asalin ma'anar ahuwa ita kuma almagasira shi ne ainihin wato a tafiyar da abu a kau da shi a sairu wal abin nan wa wa takfir shine magfira a kauda abu daga waje yayin da ita kuma rahama ita ce sadar da ni'ima zuwa ga bayi to kaga in aka fasara haka wa afu anna Allah kai mana da sauki ma'anar sauki anan shine idan Allah ya zo ya kauda kai daga zinuban bayi ba sai ma an auna su ba kai ya ce a auna ya ce ba sai an auna ba Allah zai magana da bayi ya ce kun yi kaza kun yi kaza amma na yafe muku ba zai ce a auna ba to wannan shine al'afu kenan kau da kai shine yi da sauki waghfir lana ita kuma gafara ita ce wadda za ta zama mutum ya riga yayi zanubin kuma an yi documentin an yi rajistar zanubin kuma an auna ga zanubin an gani wanda bisa ka'ida da wuta kawai za a kai shi sai Allah ya ce ku rabu da shi to wannan shi kuma shine magfira mun gane sai kuma rahma ita kuma sai ta zo bayan an ce Allah ya ce a rabu da shi sai zama kuma bai da aiki isasshe da zai kai shi aljanna sai Allah ya ce to a ƙara mishi kuma da zai kai shi aljanna da haka mataki mataki ne al'afu summa al-maghfiratu summa rahmatu Allah ka samu a ci gaba daya anta maulana Allah kai ne majibincin al'amarin mu fansurna alal qaumil kafirina ya Allah ka ba mu nasara akan kafirai qala na'am sai Allah ya ce na je na karba waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara suna da falala daga cikin falalar su shine faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda duk ya karanta su ƙarshe a cikin dare kafatahu sun ishe shi sun ishe shi kariya sun ishe shi zikiri sun ishe shi ainihin wato a tsari da makamantansu ayoyin nan guda biyu daga amana rasulu zuwa ƙarshe wannan hadisi kamar da mala ya faɗa al'imamu ainihin wato muslim ya fitar da shi kaga wannan hadisi hujjar da mala yake so ya kafa mana a ciki shine sai ya ce فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين sai Allah manzo Allah ya tsoratar da ya ja kunnan sahabbansa cewa kar su sake su dinga mu'amalantar umarnin Allah da irin abinda ahlul kitabaini yahudu da nasara suka mu'amalanci littafi suka mu'amalanci hukunce hukuncen Allah wa amarahum bis sam'i wat ta'a manzo Allah ya umarci sahabbai da su yi ainihin ji kuma su yi da'a fa shakarallahu lahum zalika sai Allah ya yaba ma wannan aiki da suka yi hatta rafa Allahu anhumul asara wal aglala har Allah ya dauke musu ainihin wato al asar dukkanin wani zinubi ko wani nauyi wal aglal da duk wani tarnaki da ke cikin dokar Allah Allah ya ce duk wani abu mai tarnaki duk wani abu wanda yake wanda yake ainihin wato sarƙaƙiya ce a cikin addinin sai Allah ya cire sai addini ya zama mai sauƙi allati kanat alaman kana qablana wanda suke kan waɗanda suke gabanin mu daga cikin shi gafartawa din akan kuskure da mantuwa da kuma ainihin wato me da yamma da tilasci ko ukun nan su ne ainihin abin da suke ba mu misalin wahalar da ke ciki su babu ahuwa da aka musu akan wani abu in kamanta ko in kayi kuskure balantana kuma abin da za a ce tilas sai kai wa qala Allah fi sifatihi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya faɗa game da siffanta manzon Allah yace wa yada'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim manzo wanda zai zo ya cire wa mutane israhum abin da ke tare da su na zunubin su da nauyin su wal aglala da kuma sasari tarnaki allati kanat alaihim wanda ke kan mutane فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآثار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب cewa zai cire wa mutane kunci da bala'i na ainihin wato tarnaki da ke kan ahlul kitabi walamma da almu'minuna bidhalika akhbara rasul annahu qad istajaba du'a'ahu yayin da kuma mu'minai suka yi wannan aiki na alkhairi sai Allah subhanahu wataala ya ba da labari ta harshen manzon shi cewa قد استجاب دعاءهم الله يا امسى dukkan waɗannan addu'o'i wa hadha wa in kana raf'an lil ijabi wat tahrim mala yace kaga wannan duk da yake dauke kunci ne da kuma haramci fa inna Allah yuhibbu an yu'khadha bi rukhsihi kama yakrahu an tu'ta ma'asiyata Allah yana son a dinga riko da saukin da yayi kamar yadda baya son ya ga ana aikata zunubi da ya hana قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدي inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadisi da irin wannan lafazi a cikin littafin ainihin musnad imamu ahmad da ainihin as-sahih na ibnu hibbana da imam al-bayhaqi a cikin shu'abul iman annabi yake cewa inna allaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyata Allah yana son a aikata saukin shi kamar yadda baya son a aikata zunubin da ya hana كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآثار والأغلال وكما هكا كما دكجي haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so a dinga kamantakekeniya da mutanen waɗannan ainihin littafai guda biyu wajen al'asar wajen daura daukan abu mai kunci wal aglal da kuma daukan tarnaki wazajara ashabahu an tabattu to dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane su yi kama da waɗancan mutanen waɗannan littafai wajen ƙuntatawa kai bayan Allah ya ce ya ɗauke ƙuncin ko manzo Allah bai yi wasa ba wajen hana mutane su biye ma wannan ƙuncin ko da da sarransu mun gane domin ƙuncin yana nan a matsayin azima wannan sauƙin kuma shine ruksa Allah kuma yana son abu ruksa daga ciki ne manzo Allah ya hana shine zajara ashabahu an tabattul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai zaman gauro gauro wanda zai ce ba zai aure ba saboda yana ganin aure biye wa duniya ne shi so yake kawai ya tabauta ya fita bayan gari ya kafa wata ƴar rumfa ko wata wata ƴar ainihin bukka yayi ta tilawa yana salati yana tasbihi yana jiran mutuwa wannan shine at-tabattul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan su Aliyu sun nemi su yi da su miqdadu manzo Allah ya ce musu a'a sun nemi su kiyin aure daga cikin su wani yace ba zai sha ruwa ba kullun azumi wani yace shi kuma zai je ma a dandake shi ba ruwan shi da ainihin mata ba ruwan shi da sha'awa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu wannan ba sunnan shi bace ya hana wannan tabattuli din domin shi ma yana daga cikin abinda Yahudu da Nasara suka ɗaukar wa kansu na ainihin fitina da tunanin addini ne kuma suka kasa kaiwa ga yadda Allah yake so su yi wa ruhbaniyata nibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a mardatillahi ko ridwanallahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha suka rike tabattulanci ruhbaniyanci bauta babu ainihin rayuwa Allah ya ce ba mu rubuta musu wannan ba mu ce su ba sun dauko kansu ne da sanan za su samu yarda Allah kuma sai suka kasa yin abin da ya kamata don sai a samu fasto ya ce baya aure amma kuma yana zina ya ce baya cin abu tsayibi amma kuma yana cin haram na ba ta fahimci wannan ya ce bai yin magana bai yin dariya amma kuma yana yin karya kaga sai zama ya kasa kiyaye abin da ya ci zai iya kiyayewa shi bai yi na halas ba kuma ya kasa kiyaye na haram wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ruhbaniyata fil islam babu irin wannan bautar ta bauta babu ainihin rayuwa Allah ya hana ta babu ita a musulunci bautar dan dan dan abun nan dan dan ba ruwa na da duniya Allah ya hana babu wa amara bis sahuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a dinga yin sahur in za a yi azumi ya bada falala mai yawa game da sahur ku yi sahur akwai albarka a cikin shi ku yi sahur dan ku mata da ahli kitabi wanda al'umma ta ba su gushe ba a cikin alkhairi matukar suna jinkirta sahur suna ainihin gaggauta buɗe baki domin su kuma ba sa yin sahur a azumin su mene suke yi shine gashi ɗayan wana ha anil muwasala azumin sabazarce suke yi in mutum ya fara azumi daga ran da ya fara azumi ba zai ci abinci da asuba ba sai ran da ya gama cin abincin shi kawai shine in an sha ruwa wannan wanda zai dan ci wanda zai ci lokacin da kawai rana ta faɗi to ba zai ƙara cin komai ba kuma sai gobe iwar haka 24 hours kenan zai dinga yi haka suke yin wannan misali wani ma sai azumi ya kwana uku bai ci komai ba cikin shi ya kulle saboda yunwa ya zama baya gani aka hana wannan ce a a ku ci ku sha har sai wa kulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswadi min al-layl min al-fajr sun ma'atin musu siyama ilal laili ku ci ku sha ku ci harkar da za ku yi da ta halasta har sai dare ya ƙare gaba ɗaya alfijir ya keto sannan ku cika azuminku zuwa ainihin wani daren ku wa qala fi ma ya'ibu ahlul kitabaini wa yuhadhdhiru muwafaqatahum kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a inda yake ainihin aibata yahud da nasara yana kuma jan kunnen musulmai akan dacewa da yahud da nasara ya ce fatilka baƙayahun fi sawame cewa ga ragowansu nan a cikin bukkoki sau ma'ai ta ce ɗan ɗaki da suke zuwa su yi na ainihin bauta irin wannan kamar ka ce temple ko chapel ko makamancin shi ɗan ɗaki haka da ake zuwa a yi a daji ko a gefen gari ana zuwa ana sujuda ya ce ga sauransu nan a ciki ba addini suke yi ba barna kawai suke yi a ciki ma'ana manzo Allah ya aibata su ya nuna ya kyare su ya nuna wannan ba abin da ya kamata musulmi ya kwaikwaya bane wa hadha babun wasi'un jiddan bayani akan ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda aka hana musulmai yi waɗanda suke masu wahala masu wahala ne kuma koyi ne da Yahudawa da Kiristoci yace bayanin yana da yawa ba anan zai yi shi ba kar mu manta littafin nan muktasar ne takaitacce ne zaka ga matsaloli da dama Ibn Taymiyyah sai yace ba anan bane yana maka ishara ka je ka nemi wanda gaske littafan shi waɗanda suka tattauna wannan kamar yanzu wannan akwai bayanan da zaka iya samun ƙare-ƙaren bayanai a cikin littafin shi da yake magana akan wancan na canza addini alƙaunin wanda ya magana akan ainihin kiristanci dinnan liman baddalar dinin masai eh na eh banda al-qubrusiyya akwai littafin da yayi akan jawabus sahih eh liman baddala dinal masih ya fi tattauna matsalar sosai a nan wajen bayani akan abubuwan da suke na maguzanci da yahudu da nasara suka dauka suka mai da shi addini kuma suka kasa kiyayewa wa qala subhanahu kuma Allah ya faɗa yace ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allah yace ya ku wanda kuka imani kar ku rike yahud da nasara a matsayin majibunta al'amarinku wasu su dai suna jibunta al'amarin wasu isu isu daga cikin ku duk wanda ya biye musu to ya zama ɗaya daga cikin su wa qala subhanahu Allah yace alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum yanzu kai baka ga yadda mutanen da suka biye ma wasu waɗanda Allah ya fushi da su suka zama ba ma hum minkum wala minhum suka zama su ba a cikin ku ba kuma su ba a cikin kafaran tsantsa ba duk wanda ya biye ma kafare ya kare zama shi ba musulmi tsantsa ba shi ba kafiri tsantsa ba ya zama irin da Imam Tawawi ya faɗa ya tarabbu bainal kufri bainat tasdiqi wat takfir wa bainal imani wad dalal haka sai mutum ya zama kaman jemage baya cikin dabbobin birni baya cikin tsuntsaye baya cikin dabbobin daji Allah ya tsare mu ya'ibu bidhalika almunafiqina Allah yana aibata munafikai alladhina tawallawul yahuda wadanda suka biye ma yahudawa ila qaulihi har zuwa fadan Allah da yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taba samun mutanen da suka yi imani da Allah da ranar kiyama ba yuwadduna man haddallaha wa rasulahu kaga suna kaunan wanda yake gaba da Allah wanda ya fito na fito da addinin Allah walau kanu aba'ahum ko da ubanninsu ne au abna'ahum ko ƴaƴayensu au ikhwanahum ko ƴan uwansu au ashiratahum ko danginsu ula'ika kataba fi qulubihimul imana waɗannan Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya ƙara musu ƙarfi da wani ruhi daga gare su ila qauli har zuwa faɗan Allah da yake cewa ula'ika hizbullahi wannan sune tawaga Allah wato in dai da gaske ne mutum mumini ne baya taba kaunar kafirai baya taba kaunar waɗanda suke ainihin gaba da Allah ko mun dangantakar da ke tsakanin su zai yi baran-baran da su a addini saboda sun ki Allah sun ki gaskiya ko ƴaƴan shi ne ko iyayensa ne ko ƴan uwan shi ne ko ainihin dangin su ne wannan ita ce siffar mutanen kirki da Allah ya bai su yake cewa ulaika hizbullah waɗannan su ne ainihin tawaga Allah وقال تعالى كما الله يتي إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أو ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض lalle waɗanda suka yi ainihin hijira suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi da dukiyarsu da kawunansu dan ɗaga kalmar Allah waɗannan muhajirai kenan ko wallazina awa wa nasaru da kuma ɓangaren waɗanda suka ba su wurin zama kuma suka taimake su ula'ika babuhum awliya'u ba'dhin kaga waɗannan bangaren su majibinta bangare ne har ba faɗin Allah da yake cewa walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin wanda suka kafare su ma waɗansun su suna ainihin bangarantan waɗansun su ila qaulihi zuwa faɗin Allah da yake cewa walladhina amanu min ba'du wa hajaru wa jahidu wa jahadu ma'akum fa ula'ika minkum waɗanda suka yi imani daga baya suka yi hijira bayan an gama wancan ta taɓar ta farko suka yi kuma jihadi ishara zuwa ga muslimatul fatihi da sauransu kenan wa ula'ika minkum Allah ya ce su ma waɗannan suna cikin ku su ma ƴan uwanku ne duk waɗannan ayoyi a cikin mujadala kenan ko to kaga sai ya ce faqa'ada subhanahu almuwalat bainal muhajirin wal ansar wa baina man amana ba'dahu wa hajara wa jahada ila yawmil qiyamah Allah ya hada zumunta zumunci da jibuntan juna tsakanin muhajirai da ansarawa da kuma waɗanda suka yi imani bayan muhajirai da ansarawa suka yi imani na gaskiya suka ƙaurace ma kafirci kuma suka yi jihadi har zuwa tashin kiyama wannan siffar tana na haka su muhajirai da ansar su ne asalin ƴan uwan junan wanda kuma da ya zo bayan su yayi jihadi ya ƙaurace ma kafirci ya kuma yi imani to shi ma sai ya shiga cikin karabkarsu shine musulmai kenan na kwarai wanda suka zo tun daga waɗannan na farko farko har zuwa tashin alkiyama Allah ka samu a cikin su wal muhajiru man hajara ma na Allahu anhu muhajiri kamar da ya tabbata a hadisin bukhari shine wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hana wal jihadu baqin ila yawmil qiyama kuma jihadi yana tabbata har zuwa tashin alkiyama shine aqidar musulmai yana kokarin maka wannan fasara ne dan ya nuna cewa ayar ba ta takaitu akan waɗanda suka yi jihadi kai tsaye tare da sahabbai ba ba ta takaitu akan waɗanda suka zo bayan ainihin fatuhu makka suka musulunta suka shiga cikin sahabbai ba ba ta takaita a cikin tabi'ai wanda suka ga sahabbai ba a'a tana hawa kan duk wani wanda wannan siffa ta hawa kan shi shine yayi imani ya kauracewa kafirci kuma ya ainihin yi jihadi jihadin nan da dukkanin nau'o'insa zai fita mana da wata ainihin wato ka'ida ce a nan jama'a yace fa kullu shakhsin yumkinu an yaquma bihi hadhan alwasfani kowane mutum zai iya samun waɗannan siffa guda biyu ya zama muhajiri kuma mujahidi id kathirun minan nufusi layyina tamilu ila hajar sayyi'ati dunal jihad domin mafi yawa daga cikin zuciyoyi waɗanda suke masu laushi wanda ba su kangare ba zuciya lafiyayya mai laushi tana karkata zuwa ga ƙauracewa munanan abubuwa dunal jihadi ko da ba ta yi jihadi don hanawa ba amma dai za ta ƙaurace don kanta wan nufusul ƙawiyya zukata kuma masu ƙarfi wanda suka riga suka ainihin daskare suka bushe qad tamilu ila jihadi ita kuma takan karkata ne zuwa ga hana mummunan aiki duna hajjar sayi'at ko da ita wannan zuciyar bata daina yin munanan ayyukan ba wa inna ma qadal muwalat liman jama'al wasfaini haka Allah ya hada wannan dangantaka ne ga wanda ya hada sifofin guda biyu wa hum ummatu muhammadin haqiqatan sune al'umman muhammadu ta gaskiya sallallahu alaihi wasallama ma'ana a ɗabi'ar mutane jama'a akwai masu zuciya take mai laushi to waɗannan sukan guje mugun abu ko da ba su hana wani yi ba akwai kuma da suke da zukata wanda suke masu ƙarfi su kuma sun fi gane masu hana yin mugun abu ko da su suna yi kamar da galibin shugabanni suke da sarakuna a ƙasashe tun ma ba yau ba in ka karanta tarihin wasu sarakuna da aka yi a daulolin musulunci ma za ka tara sun yi ƙoƙari sosai wajen jihadi da hana abubuwa munana amma kuma a ƙarƙashin ƙasa su kuma suna yi saboda suna da wannan tauraron su kuma akwai mutanen da su kuma ba su da wannan tauraron sun bar aiki mummuna amma kuma ba su cewa kowa ya bari ba ana samun irin haka sai ce Allah ya haɗa wannan dangantaka tsakanin sahabbai ne da wanda ya biyo bayansu akan wanda ya iya haɗa abubuwan guda biyu ya zama da zuciya mai laushi laushin da musulunci ne sanya mata laushin ba ɗabi'arsa ba kaɗai kuma tana da ƙarfin da zuciyar da musulunci ne sa mata ƙarfin ba ƙarfi ne kawai na ɗabi'a ba wannan laushi da ƙarfin na musulunci suka haɗa wuri guda sai su ba mutum dama shi ya daina yin mummunan abu kuma ya iya hana yin mummunan abu zai daina yi da wancan laushin sannan kuma zai samu taurin zuciya hanawa saboda yana neman abin da ke gurin Allah na falalar jihadi ina fata mun gane sai ya ce wa qala Allah yake cewa innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasuluhu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibuna yana so ya kara ma waccan fasara da yayi karfi ne daga Qur'ani sai ya ce ai Allah ya faɗi cewa innama waliyukumullahu wa rasuluhu kadai majibincin al'amarin ku shine Allah da kuma manzon Allah walladhina amanu da kuma wanda suka yi imani allazina yuqimuna as-salata wadanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna az-zaka kuma suke bayar da zakka wa hum raki'una kuma suna yin ainihin ruku'u suna yin sallah wa man yatawalla Allah wa rasulahu wanda da yake jibintan ainihin Allah da manzon Allah ya sani wallazina amanu da waɗanda suka yi imani ya zama su ne suka jibince shi fa inna hizballahi humul ghalibuna ya shiga cikin tawaga Allah waɗanda suke cin nasara wa nadha'iru hadha fi ghairi mawdi'in min alqur'ani da ayoyi ire-iren waɗannan a wurare daban-daban cikin alqur'ani waɗanda ya amuru ya amuru subhanahu bi muwalatil mu'minina haqqan Allah yake umarni da cewa mutane su yi muwalat su yi soyayya tsakankanin junan su mu'minai na gaskiya alladhina hum hizbuhu wa junduhu wanda sune tawaga Allah sune sojojin Allah wa yukhbiru anna ha'ula'i la yawaluna al-kafirina zaka ji kuma duk irin haka Allah zai ba da labarin cewa ire-iren waɗannan muminai ba sa jibintan kafirai wala yuwadunahum kuma ba sa kaunar kafirai wal muwalatu wal muwadda wa in kanat muta'allika bil qalbi yace kaga da kauna da kuma nuna soyayya duk da yake abubuwa ne waɗanda suke rataye da zuciya lakin al mukhalafata fi zahiri a awanu ala muqata'ati al kafirina wa mubayanati amma bayyana saba musu a zahiri zai fi taimakawa mutum wajen rabuwa da kafirai da yin bamban da su mana yana so ya yanke hanzarin masu cewa eh ai a zuciya ba ma su dan mun sa kaya irin nasu ko mun yi biki irin nasu ai sun san ba ma san su mu musulmai ne su kafirai ne shine ya nuna cewa a'a rabuwa da su a zahiri da yin bambanci da su a ayyuka da tafarki da yare da sanya sutura da yanayin ibada da zamantakewa wannan zai fi taimakawa mutum ya zama ya rabu da su cancak kuma ya saba da su wa musharakatuhum fi zahir yin tarayya da kafirai ko a zahirin ɗabi'ar mutum in lam takun zari'atan aw sababan qariban aw ba'idan ila nau'in ma min almuwalati wal muwadda in ma bai kasance zari'a wani ainihin wato rami ko tafarki ko sababi na kusa ko na nesa da zai ja mutum zuwa ga ƙaunarsu da sansu ba falaisa min maslahatil muqata'ati wal mubayana bai daga cikin abin da zai kawo maka gyara a cikin rabuwa da su ko da daga ƙarshe ba zai zama dalilin ka biye musu ba dalilin ka ji kana ƙaunar su ba to ba zai kawo maka dalili kuma na rabuwa da su ba ma anna ta da'u ila nau'in ma min al-muwasala tare da cewa ma bibiyar halayen su yin irin abu nasu a zahiri babu shakka yana jawowa kaga kana yin kana saduwa da su kama tujibu tabi'a kamar yadda haka yake a cikin ɗabi'a ɗan adam duk wanda kake samun ittisali da shi yau da gobe kake yin abu irin nashi ba za ka gushe ba sai ka zama irin shi ko mai kama da shi tadullu alaihi al'ada wannan ɗabi'ar rayuwar mutane ta tabbatar da haka ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات dan haka magabata musulmai suka ainihin kasance suna yin hujja da waɗannan ayoyi akan rashin halascin a baiwa kafiri aiki a cikin gwamnatin musulunci rashin halastin a ce kafiri shine aka bashi wani aiki ko wani ainihin wato mukami a cikin musulmai farawal imamu ahmad da isnadin sahihin an abi musa radiyallahu anhu qala al-imamu ahmad ya ruwaito da isnadi ingantacce daga sahabi abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda sahabin yace qultu li umara radiyallahu anhu na tambayi na ce Umar dan Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana halifa lokacin shi kuma Abu Musa yana gwamna ainihin wato a kasar Yaman kenan nace da shi inna li katiban nasraniyan ina da wani sakatare Kirista shine sakataren shi gwamna na kasar musulmai qala sai ce malaka me kake yi qatalaka Allah Allah ya tsine ma albarka wani irin wuta ne wannan amma sami'ta Allah ya qulu kai baka ji Allah yana faɗa yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd kai baka ji Allah yana faɗa yana cewa ya ku wanda kuka yi imani kar ku rike yahuda da nasara masoyanku ba bangaren su ne ke kauna wani bangare alattakhasta hanifan dan me ba za ka samu sakatare wanda yake akan addini mai kake ba hanifa wanda yake kan musulunci ba qala sai nace qultu ya ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai li, li kitabatu ni ina moran iliminsa ne na sakatare wala hudinu ya je addininsa qala sai ce la akramahum la ukrimuhum id ahanahumullah ni ba zan girmama su bayan Allah ya wulakanta su ba wala uizzuhum id azallahumullah ba zan dauka su bayan Allah ya mai da su makaskanta wala udnihim ba zan kusanto da su zuwa gare ni ba id aqsahumullah bayan Allah ya nisanta su daga gare mu jama'a ku duba ku ga wannan wannan hadisi da matukar muhimmanci jama'a a yanzu kwata kwata ma ba mu aiki da wannan karatun sam muna ganin ma to me ai ba komai ai duk ɗaya ne lauya za ka ɗauka sai ka nemi kirista ga musulmai likita ne za ka je asibiti sai ka je na kiristoci ga wani musulmai makaranta ce nursery ga ta musulmai a ko'ina sai ka tafi ta arna wai saboda mai wai sun fiye koyi da ingilishi ingilishi abin banza da za ku koyi shi a kasuwa abin banza ingilishi ɗan yara ƙanana ma ga sanan sun iya shi wanda ba su taɓa ganin ma arna ba ba su ma san arna ba a duniya amma sun iya ingilishi halin makarantar coci na rantsi da Allah karewa take nan ba wai mata arna wanda suka samu tonu suna daban ba wanda a cikin coci take musulmai suna kai yayansu na rantsi da Allah ba wai wai labari bane na gani ne da ido na ina jin kuma kowa ya gani jama'a ku duba irin wannan tabewa ko ga mutum abokan aikin shi kafirai ne sai ya ce zaka yi sai dai ka je gun kafirai ga na musulmai suna sayarwa sai ka je gun kafirai zaka dauki wani wanda zai maka wani aiki ne ko wani gyara na wani abu sai ka dauki kafirai ga musulmai to kun ji abin da musulman farko suke akan aqida su cewa ba sa daukan kafiri wani aiki to sai dai mu arasa musulmin da zai idan arasa musulmin da zai ma ba sa dauka sai dai su dauki musulmi ya je ya koyo ire da malai fada ana sai dai mu hakura da wannan amma sai musulmi ya iya annabi ya ga dama ya ce a je a dauko mishi mai fassara daga cikin kafirai ya zo ya dinga mai fassara ko amma ba haka bai ce zai je ka koyo yaran su kuma wannan a tarihin musulunci jama'a mutane su kuma su kan tarihin faduwan daula andalus wannan na daga cikin manya-manyan dalilan da ya kawo faduwan daula andalus sarakuna ne musulmai in suka je yaƙi suka ganimo kafirai to kafiran a cikinsu akwai masana akwai ƙwararru akan sana'o'i sai suka bi suka dinga ba su mukamai har ministoci har kwamandojin sojoji har shugabannin hukumomin leƙen asiri kafirai na rantsi da Allah jama'a suka dinga auren ƴaƴan waɗannan kafiran mata suka dinga sadaka da su suna haifan musu ɗiya waɗannan kafiran su suka dinga yin makarkashiya aka kare gwamnatocin musulunci a Andalus bayan shekaru shi ne irin da muke fama da wannan bakin cikin yanzu jama'a to kaji makarantar da ke cikin cocin kongo mai sunanta malam akwai makaranta a cikin coci a Kongo nan Institute of Administration na ABU galibin ƴaƴan da ke zuwa wajen ƴaƴan musulmai ne ma'aikatan cikin wajen kenan ko da ɗalibai da sauran wanda suke rayuwa a wannan community din suna ganin kuma ba sa jin ma kaikayi a cikin ransu ba za su wayi gari ba sai an raba ƴaƴansu da gaba ɗaya tunani irin na addini na daga cikin taimakon da zaka yi wa ɗanka kai ga arne kwata kwata kai ya san meye arne kai ya ga bid'a kai ya san meye bid'a zai dinga instagramin ta idan ya taso yanzu ba su gani waɗannan yara 'yan albani sai da makamantansu ba su san arna ba ba su san su ga mutum mace tana yau ba hijab ba ba su san su ga mutum da wando yana jan ƙasa ba don suka ga wannan abu ne garibi a gunsu za su ta mamaki to aka ake so yara su taso eh ba za jigo da an ga mutum da wando ko malami ne sun ce mishi ma asfala ne shi to haka ake so yara su taso jama'a da irin wannan tarbiyyar kaga mu galibi an riga an samu matsala mun riga mun taso a cikin arna mun yi makaranta da su wasu ma malaman ma arna ne da makamantansu to mu sai dai ai ta gyara ana gyarawa a hankali a hankali har mu samu mu tsira yanzu irin mutane ire-iren mu da muke rayuwa a cikin university a dai Allah ya tsare ma imanin ka kawai sai dai kawai kana yi ka ta istighfari ka ta istighfari saboda arna sun riga sun dagwalgwala gaba ɗaya al'amarin rayuwa a cikin university sun kawo mutane bugayen tsare-tsare da al'adu har ma ba a ganin muninsu tun kana ganin muninsu za ka daina ganin muninsu yanzu mu a nan cikin musulmai jama'a na kwarai salafiya a ga mace da gele ai abin aibu ne babu wanda anan mace take fita da gele babu amma a cikin makaranta cikin university ko nan poli wanda a gani da gele to ana mata kallon mai mutunci ne ba haka bane malam saboda za ana comparing da sauran masu yawo rabin jikinsa a waje ita in ta iya sa gele ta sa atamfa ko doguwar riga da dan kwali to wannan tana da mutunci ita ma kan tana jin ita mai mutunci ce za ka iya ganin ta haka wajen taron addini ko a masallaci eh za ka ganta a haka ai kisha addini ce kuma ita ma tumbur take wani riko Allah Allah shi kyauta to jama'a wannan wannan kissa ko wannan asali daga sayyidina Umar kaji shine hujja da malam ya kawo cewa musulmin farko suna aiki da waɗannan ayoyi suna fassara su a matsayin haramcin bai wa kafiri aiki a cikin musulmai na farko kun ga kun ƙara mishi jari duk abin da kuka siya a gurin shi ya ci riba da ku ne waɗannan kafirai kinni da kafiran nan 'yan shi'a na cikin musulmai duk abin da ka siya a gurin su ka ƙara musu jari ka ƙara musu ka ka ƙara musu tattalin arziki a lokaci guda kuma ka hana wani musulmi samun wannan riba sannan kuma ka ba su asirin kanka ka kira kafiri ya zo gidanka ya maka gyaran sokawai ya shiga bayinka ya haura cikin silib ya gyaran wuta ya ga komai in suna da wani kakashiya wani abu da suke so su maka daga nan sai ya aje wata kyamara shikenan kafiri shine PA ɗinka a ofis kana da damar da kuma zaka yi daukan PA wanda ba irin wannan ba amma zaka ce a sun fi kula da aiki sun fi kula da aiki kula da aiki bai da alaka da addinin mutum bai da alaka da addinin mutum ko rashin addinin shi iya aiki ko rashin iya shi sana'a ce duk wanda ya iya zai zai kware akan ta ba typing ne a computer ba da printing da preparing memos da makamantansu kowa ya koyi wannan zai iya bai da alaka da wani addini shikenan yana nan duk bayanan duk abin da kake yi da taimakon da kake wa addininka ko irin yadda kake rayuwarka yana nan yana da dan duka documentary yana kaiwa yan cocin su wata nan sai su blackmailing ɗinka ko su halaka ka ko su maka wani abu na ainihin cutarwa duk wannan yana faruwa ba ɗaya ba biyu ba amma mutanen ba su ɗaukan izina jama'a sai ma ka je birane irin Lagos Fatakwal Kaduna Abuja inda ake tsantsar barikanci zaka ga irin wannan inda zaka ga mutane yanzu a Abuja idan aka zo bikin Kirsimeti fa kowa yi yake yi da musulmai da kiristoci duka suna bikin kirsimeti wai sai musulmi ya ce shi ba zai ba 'ya'yan shi haka ranar kirsimeti ba za su yi filin kamar they are inferior kamar su ba a kula da su sai je a musu ɗinki ko a sai musu kaya irin na na bikin kirsimeti a sai musu knock out a yanka musu rago su ma su fita park ranar 25 ga watan disamba su ma kirista su ma ranar sallah din nan su ma haka za su abin nan haka za su taho su ma ba su yi sallah ba kaga sun zama gayya tsiya arna a idi su ta wasu madubbukin da ake yi na guje-guje da ababen hawa da inda ake zuwa a sha alawa a haulilo su ma sai su taho kuma ana ganin hakan wai wai an zama ɗaya kiris islam kenan Allah ubangiji ya tsare mu jama'a na'am
ƙwarai kuwa kenan zai zama to idan mutane suna daina sana'a shine ake samun irin waɗannan matsalolin za ka laluwa akan wani sana'a ka ga ka rasa wani na amintacce wanda za ka sa wanda ya wajabta maka dole sai ka ainihin gaskiya ne talikin da barista yake kada mu rena wata sana'a jama'a kowace sana'a tana iya rike mutum kuma ta da muhimmanci a cikin rayuwa a nan dole gaskiya saboda Allah mu yabi kanawa a Kano babu abin da za a ce in yamur kaɗai ke sai da shi komai suna siyarwa muku anan zare yanzu ba yau lahadi ba akwai abin da ko uwarka ta mutu wallahi ba za ka same shi ba saboda yana hannun yamurai amma a Kano da kayan gyaran mota da kayan electronics da kayan gini da duk wani abu da aka san inyamurai ne a irin nan zari da Kaduna suke sayar da shi kanawa suna sayarwa musulman su da magani da komai suna sayarwa sun yi wa kansu tsari kuma duk wata sana'a suna yi mu fa nan muna da sana'o'in da muke ganin su ne iyakacin namu noma da wanzanci da fawa da, da, da tukin mota bus sauran fadimin ba inyamurai za ka yanzu wanda zai gyaran mota a yau yana neman wani spare part ko za ka sai wani magani muhimmi ko za ka sai wani kayan gini muhimmi a nan zariya ba za ka same shi wasu hannun inyamurai da kayan kwamfuta da makamantansu to ya kamata musulmanmu su shiga wannan sana'o'i jama'a ƙananansu da manyansu tun daga kan kanikancin da sai da kayayyakin kuma ba su fi mutane kuɗi ba ba su mutane jari ba saboda irin kuɗin da suke samu a nan kaje kudu kana fira da su duk rikicin da ake a ƙasashen arewan nan in suka koma hankalin suna nan yana nan zai gaya maka in ya muri da ya zauna a maiduguri yake gaya ma wannan yana cewa ya ce all my money i get am for maiduguri ya ce i go vote for buhari zai jefa buhari ƙura yana sa ran idan buhari ya ce za a samu zaman lafiya maiduguri ya ce i wan go back so yake kuma yana kasarsa ne fa yake wannan tunanin yace zan kuma Maiduguri yace yace money day for not plenty money day for not yayi kudi miliyoniya ne kuma duk wannan kudin na suwaye na musulman kasar Barna ne da ya samu kenan tunda ai mu ne kwastomomin nasu ba ku ganin wani rashin mutunci da suke yanzu ka zagaye zariya nan gaba ɗaya ba za ka ga wani gida an ce na inyamur bane yana ganin asara ya gina gida a zariya dogon gida wanda in ya mutu da gidan yana a Zariya ko ma me za a ce Zariya ta yi kyau amma ba zai gina ba sai ya je garin su duk abin da yake zai samu dan karamin daki ne ya kama haya gaba shago ciki kuma shi da matar shi da yayin shi duk abin da yake anan zai yi kuma babban mai kuɗi ne attajiri yana bakin cikin ya gina gida a garin ku ku karu da shi structure ya ƙara yawa a garin ku haka suke yi da haka jama'a kowace sana'a a samu musulmai suna yin ta kowace sana'a a samu musulmai sun kware a kanta yanzu da da ake ta kuka cewa musulmai ba su da personal a health section a ainihin wato bangaren lafiya da musulmai suka yunkuro yanzu muna da su yanzu harkar lafiya babu wani abu na harkar lafiya insha Allah a bangaren nan namu ko a garinmu irin zariya dinnan da za a ce babu musulman da suka iya shi tun daga likitancin ne ko aikin ungozoma ko aikin nurses ne ko makamantansa na masu kula da harkokin lafiya duka akwai musulmai a ciki gwargwado akwai musulmai waɗanda ana da aminci akan cewa musulmai ne mazansu da matansu to kenan wannan ma idan an miƙe za a iya Allah ya shirar da mu sai mu koma ciki da malaki cewa walam walima dalla alaihi hadha al-ma'ana hadha walima dalla alaihi ma'ana al-kitab وجاءت جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم ترك وترك التشبه بهم kaga kamar da Qur'ani yazo ya faɗi cewa kar ai kama da su haka sunna ta zo ta ce kar ai kama da su haka kuma gashi a cikin shari'a halifofin Annabi sallallahu alaihi wasallama su ma suka tabbatar da kada abu kafirai yace sunnan halifofi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malaman fiqh sun yi ijma'i akan abu wannan sunna malaman fiqh sun yi ijma'i akan abu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a kuma bin sunna halifofi ta zo da hana kama da kafirai fa fi sahihain an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace innal yahuda wan nasara la yasbighuna fa khalifuhum yace yahud da nasara ba sa rina gemunsu ku saba musu ku dinga rina gemunku amara bi mukhalafati yayi umarni yace fa khalifuhum ku saba musu wadhalika yaktadi an yakuna jinsu mukhalafatihim amran maqsudan li shari'i wannan yana hukunta cewa duk wani abu da yake cikin saba musu to yana cikin manufa wannan shari'a li'annahu domin ku yadda abin yake in kana amru bi jinsil mukhalafa hasala al maqsud ya zama idan ainihin wato umarni ne da saba musu gaba daya to an samu manufa abinda ake nema dama shine manufa a saba musu wa in kana al'amru bi mukhalafati bil mukhalafati fi taghyir ash-sha'r faqat idan kuma ana so ne kawai a canza kalar gashin kadai fa huwa li ajali ma fihi al mukhalafa an yi haka ne dan abin da ke cikin canza gemun na saba musu ko dai zama dama ana so a saba musu ne fil jumla ko kuma saboda wannan abin da aka ce ayi ma gemu da gashin kai bizat domin a cikin shi akwai saba musu to ku duba ku gani jama'a gemun mutum da yake yin fari furfura ba fa mutumin ne da kanshi yake mai da shi furfura ba ɗabi'a ce take sa ya zama ko amma da haka aka ce karka bar shi haka ya zama fari saboda kai ya irin nasu har a cikin aikin da ba kai kake aikatawa ba har a cikin aikin da ɗabi'ar rayuwa ce ta kawo ya zama haka Allah bai bari shari'ar ka ta zama iri ɗaya tasu ba domin su suna barin gemun su yayi fari fat ga baki ɗaya sai aka ce ka rina naka da lalle ya koma ja don ku saba da su sai ce fal mukhalafatu imma illatun mufrada aw illatun ukhra ko dai zama saba musu shine asalin illar tilo wadda ake nema dalilin yin rinin aw illatun ukhra ko kuma wata illa ce ta daban aw ba'd illa ko kuma wani bangare ne na illa wa ala taqdirat ka dauki kowanne ɗaya daga cikin waɗannan takunu ma'amuran biha matsalubatan minas share zai zama eh wala jami'i takadirat akan dukkan waɗannan ainihin kaddarawan takunu ma'amuran biha zaka zama an umurce ka da wannan aikin na sabawan matsalubatan minas share shari'a tana nema da ka kawo wannan sabawar lian al-fi'l al-ma'mur bihi idza ubira anhu bi lafdhin mushtaqqin min ma'anan a'ammu min dhalika al-fi'li wala budda an yakuna ma minhu al-ishtiqaqu amran matluba yace domin umarni a cikin shari'a idan ya zama an furta wannan umarnin da lafazin da yake an tsakuro lafazin ne daga wata ma'ana mai fadi fiye da fadin wannan umarnin bizat da zai zama abinda ake so a yi yafi fadin wannan din wannan magana ce a cikin qawaid na usul zai mana misali la siyama in zahara lana anna al-ma'ana al-mushtaqqa minhu ma'anan munasibun lil hikma musamman idan ya zama abin da aka kirkiro din abin da aka tsakuro daga wannan lafazin wata ma'ana ce take da wani hikima mai zaman kanta kama lauƙila lil mudif lil daif kama inda za a ce ma wanda ainihin yake bako akrimhu bi ma'ana at'imhu maka ce ka girmama bako ana nufin ka ci da shi auli shekul kabir ko aka ce game da tsoho waqirhu ka girmama shi bi ma'ana ikhfar sautaka lahu ka ainihin ƙasa da murya kan kana magana da shi wani hau zalika da makamancin wannan kaga cewa da aka yi game da bako akrimhu girmama shi ba ana nufin kawai ka bashi abinci kuma ka zagai ba abin ya fi faɗi fiye da bada abinci bayan bashi abinci kuma za ka mashi abubuwa na mutunci da girmamawa to kaga lafazin yanzu na cewa akrimhu a ammu min al'amri ya fi faɗi fiye da umari da cewa a tsa'imhu haka khalifuhum ya fi faɗi fiye da cewa gayyiru shaibakum mun gane to duk sanda aka zo da umarni ya zama umarnin ya fi faɗin asalin abin da ake nufi to yana nufin wannan umarnin yana da wata illa da tafi wannan abin faɗi wa zalika liwujuhin yace akwai fuskokin da suka sa ake faɗin wannan ahaduha na farko annal amra idza ta'allaka bismin mafismi maf'ulin mushtaqin min min ma'ana idan ya zama umarnin yana da alaka da wani suna wanda yake maf'ul bihi ne wanda aka tsakuro wannan maf'ul bihi din daga wata ma'ana kana al ma'ana illatan lil hukmi zai zama wannan ma'anar ita ce illa da ta sa aka bada wannan umarnin kama fi qaulihi azza wa jalla kamar da Allah yace faqtulul mushrikina kaga al-mushriki ne shine maf'ul bihi din wanda aka tsakuro sunan daga shirka daga wata ma'ana ita ce shirka to menene abin da yasa aka ce a kashe su saboda shirka wannan umarnin ya zo ne saboda wannan ma'ana wa qawluhu da faɗin Allah da yace fa aslihu baina akhawaykum ku ainihin wato yi sulhu tsakankanin ƴan uwanku guda biyu kaga ukhuwa daga lafazin ukhuwa aka zakuro wannan maf'ul bihi din ko to saboda wannan ma'anar da ke cikin lafazin ta ukhuwa shi sa aka ce a musulhu wa qala haka Allah da haka manzo Allah da yake cewa sallallahu alaihi wasallam da yake cewa udul marida wa at'imul ja'i'a wa fakkul ani udul marida al marida shine maf'ul bihi na farko ku gaida mara lafiya da kuma al ja'i'a mai yunwa ku ci da shi wal ani wanda yake ainihin cikin kunci ko cikin bauta ku ainihin cire shi daga wannan kuncin ko bauta to waɗannan guda ukun kaga almarid an tsakuro shi daga wata ma'ana ita ce almarad rashin lafiya kamar yadda aka tsakuro alja'i daga aljo shi ma wata ma'ana ce wato shine yunwa haka wancan daga al'ainihin wato al'ana kunci shine ainihin wato talauci ko bala'i shi ma an tsakuro shi daga wannan to duk ayyukan da aka ce a musu an ce a musu ne saboda wannan ma'ana da ke tare da su ma'ana ba kowa yake zuwa a gaishe shi irin gaida mara lafiya ba ba kowa yake cire shi irin ciyar da ake wa mai jin yunwa ba sai wanda yake wannan siffa ta yunwa ta haɗu da shi duk wannan magana ce a cikin usul fiqi jama'a wa hadha kathirun ma'lum yace wannan yana nan da yawa a cikin nusus kuma sanannen abu ne a gun dalibai da malamai فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه duk san da ya zama aikin da aka yi umarni da a yi an tsakuro lafazin umarnin daga wani ma'ana da ya fi wannan aikin faɗi kamar yadda aka ce ainihin wato a girmama baƙo ana nufin ciyar da shi yanzu ma'anar girmamawa ta fi faɗi fiye da ma'anar ciyarwa ciyarwa wani juz'i ne kawai na girmamawa a duk sanda aka yi irin haka malam yace kana nafsu talabi wal iktida'i qad alika bi zalika al ma'ana al am zai zama wannan neman da wannan abin da ake so a gabatar zai zama ya rataye da wancan abin mai fadi fa yakunu matluban bi tariqil aula sai zama wannan mai fadin shi ma ana ne amai shi wannan wannan takaitaccen shi ake nema farko sannan kuma da duk sauran ma'ana cewa da akai ku saba musu to sabawa shine asalin abin da ake nema a jikin shi ne kuma abubuwa suka rarrataya canza gemu cire gashin baki barin gemu amin cire gashin baki rina gashi da ire-iren waɗannan abubuwan duka sun rataye ne da asalin a ammudin shine mene saba musu walwaju husani fuska ta biyu da ta sa wannan hukuncin yake a haka anna jami'al af'ali mushtaqqatun cewa dukkanin fi'ilai da ake yin umarni da su a cikin shari'a dama suna zama mushtaqai ne ana tsakuro su ne daga cikin masadir sawa'un kana kanat mushtaqqa min al-masdari daidai wa daida shin an tsakuro wannan zance ne wannan umarni an tsakuro shi ne daga cikin masdari aw kana al-masdar mushtaqqa minhu ko kuma masdarin ne aka tsakuro daga cikin wannan umarni bisa sabanin malaman nahwu cewa wanne ne asalin wani masdari ne asali ko fi'ili aw kana kullun minhuma mushtaqqa min al-akhar a ra'ayi na uku wanda suke ganin masdari daga fi'ili fi'ili daga masdar bi ma'ana anna bainahuma munasabatan fil lafzi wal ma'ana mun nufi kawai shine tsakanin masdari da fi'ili amri da ake kirkira daga jikin masdari tsakanin alqaul da kuma qul tsakanin ainihin wato al-it'amu da kuma at'im tsakanin al-mukhalafatu da khalif masdarin da fi'ilin suna da alaka tsakankaninsu wajen ma'ana anna ahadahuma la ma'ana anna ahadahuma asalun wal akhar far'un ba ana nufin ɗayan su ne asali sannan ɗaya reshe ba kawai dai suna da alaka da junansu kamar yadda tagwaye suke kaga ba ɗaya ne wa ɗaya kani ba dukkanin su ƴan uwan juna ne bi manzalatil ma'ani al mutadaika suna matsayin abubuwan da ake ce ma ma'anoni waɗanda suke masu kuntata wa junansu wato wanda suke kallon junansu kal ubuwati wal bunuwa kamar yadda ubantaka yake da ɗan da ɗa dole sai da ɗayan ake yin ɗayan mutum bai zama uba sai yana da ɗa ɗa bai zama ɗa sai yana da uba ko kaga shine almutadaika dole suna kallon junansu ba a ce ma tagwaye dole sai sun zama biyu babu wani tagwai wanda yake bai da dan uwan tagwai dinsa sun zama fe ko da yaushe ko to haka kal ukhuwat min al janibaini haka yan uwantaka mutum bai zama dan uwa sai yana da dan uwa sai yana da kinin shi a yan uwantaka wanda yake an haife shi shi kadai ba a ce mishi dan uwa shi bai da dan uwa sai wanda suke su biyu ko sama da biyu sannan suke iya zama yan uwa ko to waɗannan su ake ce musu al-ma'ani al-mutadaika a cikin usuli su ne lafuzza waɗanda suke da abokan gwamunsu ba sa rabuwa da su haka ba a cewa ga mata sai inda miji mutum bai zama miji na aure sai inda mata ta aure fa'ala kulli halin yace to kuma dai yaye ne idza umira bi fi'lin idan aka yi umarni da fi'ili kana nafsu masdaril fi'li amran matluban lil amiri zai zama asalin wannan masdarin fi'ilin shi ma abin nema ne a cikin wannan umarnin maqsudan lahu abin nufi ne kama fi kauli kamar da Allah yake cewa ittaqullah ku ji tsoron Allah to kaga ittaqu fi'il amri ne akwai masdarin shi shine attaqwa to ana neman ita kanta takawan abin nufi da ana neman takawa shine ana neman ya zama koda yaushe mutum yana cikin takawa domin shi umarni idan ya zo haka a usulance abin da yake nufi ka yi abin so ɗaya ya wuce to yana suna maka cewa idan umarni ya zo saboda a cikin lafazin wannan umarnin akwai lazumin cewa ma'anar umarnin tana da alaƙa da mazdarin shi to ba yi da wucewa ba ne kawai a'a yi ne da kuma lazimtar yi ina fata mun gane haka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin al ihsan ana so mutum ya lazimci shi wa aminu billahi wa rasulihi al iman shine masdarin aminu ana so mutum ya lazimci imani da Allah da manzon shi haka wa abdullaha rabbi wa rabbukum ku bauta wa Allah ubangijina kuma ubangijinku haka fa alaihi tawakkalu ku dogara akan Allah duka waɗannan fi'ilan lazumin su shine ana neman da mutum ya aikata masdarin shine ya zama ya nace koyaushe masdarin da shi da masdarin sun ainihin shiga junansu فإن, تقوى فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به kaga takawa da kyautayi da imani da bauta sune abubuwan da ake nema a wurin nan sune abubuwan da ake nema ba wai kawai fada da baka ba ina fata mun gane magana da yake magana ce a cikin dilalatul alfaz dangane da malaman usul fiqi suke mu'amalantar su domin za ga malaman usul fiqi suna cewa a cikin umarni daga cikin ma'anil amr shine ana so ne kayi abin so ɗaya kawai in ba ko ta ƙarina take tabbatar da maimaitawa wato duk umarnin da aka ce kayi in kai so ɗaya zimmarka ta barrantu to shine yake cewa a cikin lafazin umarni wanda ya zo da fi'ilul amri wanda ya daga cikin siyagul amr a cikin shari'a duk sanda ya zama mushtaq kuma dama baya zuwa sai mushtaki to ana neman ka da ka aikata shi da kuma aikata abinda masdarin shi ke nunawa na ma'ana me abinda masdarin shi ke nunawa na ma'ana shine dogewa akan wannan ma'anar ina fata mun gane summal ma'muru bihi ajnasul la yumkinu an taqa'a illa muayyana ci sannan kuma ka gane cewa abinda aka umarni da shi anan abubuwa ne daban-daban bai yiwuwa su auku sai an ayyana su cewa kowanne gashi an san iyakar shi wa bitayini yaqtarinu biha umurun ghairu maqsura lil amiri idan aka ayyana su ne za a iya gwama su da abubuwan da suke ba su ne asalin abin da ake umarnin shi wanda aka umarce shi da yi ba lakin la yumkinu al-abdu iqa al-fi'l ma'mur bihi illa ma umurin muayyana lahu sai dai bawa bai iya aikata abin da aka umarce shi sai in ya samu wanda za su ayyana mishi yaya abin yake da aka ce sallah me ya sallah dole sai ya san yaya ne sallah aga shine ya ayyana siffa abin da in an ga yana yi za a ce yana sallah shine ta'ayin din kallon gabas yin alula kafin a kalli gabas din yin kabbara yin shiru takaituwa akan wato waɗannan gaɓoɓi na sallah da aka sani shine abubuwan da suke ayyana mai ake cewa sallah ko haka abubuwan da suke ayyana menene takawa bin abin da Allah ya ce ayi barin abin da Allah ya ce a hana taka tsantsan da makamantansu sune abubuwan da suke wato suke ayyana waɗannan ayyuka illa ma umurin muayyanatin lahu fa innahu idza qala domin idan Allah ya ce da mutum fa tahriru raqaba a enta wuya fala budda idza ataqal abda raqabatan an yaqtarina bi hadha al mutlaq ta'ayyin idan bawa zai enta wannan abin da aka kira da suna wuya dole ya zama akwai wani abu da zai ayyana wannan wuya min sawadin ce baki au bayad ko kalar fari au turin ko tsayi au kasrin ko gajartaka au arabiyatin ko yaren larabci au ajamiya ko yaren ainihin gwaranci au gari zalika min sifat ko sifofi waɗanda ba wannan ba lakin al maqsuda amma asalin abun nema huwa al mutlaqu al mushtarak baina hadhihi sifat baina hadhihi muayyinat shine wuya sakakke wanda yake yayi tarayya duka za a iya samun waɗannan siffofi gare shi ina bata muna gane jama'a yanzu ya koma da mu cikin usul fiqh ne din dai ya tabbatar mana da ka'ida game da cewa umarnin da aka yi aka ce a saba wa yahudawa wajen rana gemu yana so yana muhimmancin sabawar shine ke da muhimmanci fiye da ɗaiɗaiwan umarnin abin da aka ce a yi shine kai mu ga wannan wa kazalika idza qila hakan aka ce da mutum ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa khaliful yahuda kuma ku saba ma yahudawa fa inna taqwa taratan takunu bi fi'li wajibin wani lokaci taqwa tana kasancewa ne ta hanyar aikata abin da yake na wajibi min salatin wa siyam kaman sallah da azumi wa taratan wani lokaci kuma takan kasance takunu bi tarki muharramin barin abin da aka haramta shi ma taqwa ne ya daga cikin abin da ke ayyana taqwa min kufurin kaman barin kafirci aw zinan ko barin zina aw nahwu zalika ko makamancin wannan فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره waɗannan ayyuka na azumi da sallah ko barin zina da barin ainihin kafirci in sun shiga cikin ma'anar takawa ba sa hana kuma wani aiki can daban ya shiga ma'ana ba za su cika rumfar takawa din ba fa idza ru'iya rajulun ala zinan da za a ga wani mutum yana aikata zina Allah shi kiyaye fa qila la sai aka ce da shi itaqillah ka ji tsoron Allah kana amran lahu bi umumi taqwa wannan umarin da aka ce mashi ana nufin yayi duk wani abu da yake yin sunan taqwa dakhilan fihi ya shiga ciki khususa tarki zalika zina a keɓance barin wannan zina ta shiga ciki ma'ana in ka ga mutum yana wani sabo sai ka ce mashi wani ka ji tsoron Allah yanzu ka ba shi umarni ne wanda yake a ammu min mujarradi wannan saban da yake kana so ya bar wannan saban kuma ya yi sauran ayyukan tsoron Allah mun gane to shine kaman khalifuhu din da aka ga mutum ya bar gemun shi ya amin ya bar gashin shi yayi farisal sai aka ce da shi ka rina wannan gashin ka saba wa yahudawa yanzu ana mishi umarni da rina gashin da kuma saba yahudawa wara a zalik mun gane wannan to haka wanda da aka yana yin sabo aka ce mishi kaji tsoron Allah abin bai takaita akan ya bar wannan sabon ya ci gaba da yin saura ba bai takaice akan ya bar wannan saban kuma kada ya aikin alkhairi ba a'a ya bar wannan saban bil khusus sannan bil umum kuma yayi sauran ayyukan da suke shiga fi musamman taqwa ina fata muna ganewa jama'a sai ke cewa li anna sababan lafzil am la budda an yadkhula fi saboda sababin da ke shiga cikin wannan lafazi na umumin taqwa dole ya shiga ciki kazalika idza qila haka idan aka ce innal yahuda wan nasara la yusbighuna yahudu nasara ba sa rina gashin kansu fa khalifuhum ku saba musu kana amran bi umumil mukhalafa nan an yi umarni ne da sabani fil jumla dakhilan fihi al mukhalafa bi sabgil lihiya sannan saba musu ta hanyar rina gemu shi ma ya shiga ciki li'annahu sababul lafdil am saboda wannan batun da ya faru na ainihin rina gashi shine sababin da ya sa aka yi amfani da wancan lafazi mai fadi wa sababuhu أن الفعل فيه أموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به dalilin da yasa aka faɗi wannan magana cewa umarnin da za a yi mutum cewa ka ji tsoron Allah hani ne ga wannan aikin saban da yake yi da kuma umarni akan sauran ayyukan takawa me yasa aka faɗi wannan saboda shi fi'ili a cikin shi akwai umum shi wannan fi'ilin a cikin shi akwai magana sakakkiya akwai magana mara kaidi a lafazinta da ma'anarta da haka wajibi ne a cika ma'ani ɗinta masu faɗi ɗin nan wa khurujuhu ala sababin yujibu an yakuna dakhilan fi kuma fitowar wannan zance mai fadi bisa dalilin wani abu wanda yake cikin shi la yamna'u an yakuna ghayruhu dakhilan fi bai hana wani ya shiga ciki ma'ana ganin mutum da aka yana sabo sai aka yi amfani da lafazi mai fadi cewa ka ji tsoron Allah wajen hana shi wannan sabon kaga lafazin nan mai fadi ya zo ne sababin wannan sabon da yake ko to wannan bai rage ma lafazin fadin ma'ana bai sa a ce to in ya ba wannan aikin shikenan ya gama abin da aka ce mishi a sai ya zakke da ragowan ayyukan da suke karkashin wannan lafazi mai fadi la'anna al-umma hahuna min jihatil ma'ana saboda wannan umumin ya zo ne ta bangaren ma'ana fala yaqbalu min at-takhsis ma yaqbaluhu al-umum al-lafzi bai daukan ainihin takhsisin da umumul lafzi yake dauka a usul fiqi akwai abin da yake cewa al-umumul lafzi shine magana ta zo da fadin ta ya zama a lafazin ne kawai fadi ma'anarta ba mai wannan fadin bace to wannan ana rage fadin ta da muqayyadat ana rage fadin ta da muqayyadat kamar misali fankihu ma tsabalakum minan nisa'i kaga an-nisa'u umum ne lafazi daka za a rage mishi fadi da hurimat alaikum fulana wa fulana wa fulana wa fulana wannan shi yake cewa umumul lafazi a cikin usul fiqh amma wannan umum ne ma'anawi ittaqillaha da kace ma mai yin zina ba za a rage mata fadi ba tana nan a matsayin ittaqillah saboda shigan barin zina cikin takawa bai hana wani ya shiga amma can kuwa ma tsabalakum minan nisa'i shigan waɗannan matan da suka halasta ya hana shigan matan da suka haramta shi zai zama umumul lafazi ina fata mun gane fa in kila idan ko aka ce al'amur bil mukhalafa amurin bil haƙiƙatin mutulaka umarnin da aka yi cewa a saba musu umarni ne akan ainihin abin da yake haka yake sake wa zalika la umuwa fi kuma babu umumi a cikin irin haka bal yakfi fihi al mukhalafatu fi amrin ma kawai abin da zai wadata shine ya zama ka saba musu a wani waje wa kazalika sa'iru ma yadhkurunahu da kuma sauran abin da masu irin wannan magana suke fada famin aina tada zalikal mukhalafa fi ghairi zalikal fi'l muayyan dan ta ina za a samu a iya hukunta cewa ana maka umarni da ka saba musu a bayan wannan aikin ma akwai masu cewa a'a ai shi umarni da sabanin da aka yi umarni ne wanda yake asalin shi hakika ce mutlaka ba za ka iya mata kaidi ba dan haka babu umumi a cikin shi inna ma za ka saba musu ne kawai a cikin ayyinat abubuwan da aka faɗa akwai masu irin wannan magana har wasu masu su ce to tun da dai yanzu an samu kafare suna barin gemu to kai ma ka aski kai kuma ka aski saboda ana so ne kawai ya zama ka saba musu wajen yanayin gemunka da ka da kuma aka samu suna sallah sai kai kuma ka bari kenan akwai masu faɗa irin wannan magana ko to ya za ka yi ka nuna musu cewa irin wannan umarnin da aka yi umarni ne wanda yake umumin ne ma'anawi wanda a cikin shi za a samu hukunci da zai nuna cewa ana so ka saba musu wajen ayyana da aka ayyana ma'ana ai akwai abubuwan da hadisi suka zo suka ce kar kar ayi kaza saboda na yahudi ne kar ayi kaza saboda na yahudi ne akwai abin da kuma babu hadisi akan haka game da shi amma na yahudi ne ko to yana so ya ce maka wannan umarni da sabanin ya shafi wannan umarni da saba musu ya shafi duk wani abu wanda ya tabbata nasu ne aka san su da shi ya zama shi'ar ɗinsu ko da ba a samu lafazi ya zo kai tsaye akan wannan matsalar ba na bata mun gane wannan kamar carbi bayan da aka ce kar ku rike carbi saboda na yahudi ne saboda ma babu carbi a hannun yahuda hala a wannan lokacin daga baya suka kawo shi su da su da nasara to kar wani ya ce tunda ba a samu nasi kararar game da hani akan carbi ba to kar a hana rike carbi dan yahudawa suna rikewa sai a ce mishi a'a ai umarnin da aka yi akan a saba musu ya shafi duk wani abu da yake na cikin shi'ar ɗinsu ko da ba a samu lafazi ya zo ya ayyana wannan abun ba saboda mene saboda umumi ne ma'anawi bayani akan saba musu umumi ne ma'anawi shine abin da ibn tamiya yake so tabbata mana anan yace qultu sai in ce da kai hadha su'alun qad yuriduhu ba'dul mutakallimina in ka jira wannan tambaya to za ta fito ne a bakin yan alwujudu yan tauhidi na maguzanci na alwujudu fi amatul af'alil ma'amuri biha a cikin mafi daukacin ayyukan da aka yi umarni da su a shari'a wa yalbisuna bihi alal fuqaha sai su dinga rikita malaman fiqh da aka suke ko duk wani umarni da aka kawo za su dauko irin wannan kaida sai su rikita malaman fiqh da shi ibn taymiya kenan wato wani malami ne jama'a wanda yake ina abin da yake cewa tsohon zabo baya shiga tarku duk abin da kaje yana faɗa wasu masail ne waɗanda ya rayu da su a aikace yayi gogolma da irin wannan yan bidiya ka duba ga yanzu wannan karamar magana ta fayyace mana komai in ka ji mutum ana magana ya kawo ƙa'idojin usulul fiqh ya aje nasi ya ta kawo magana akan zahiri muawwali magana akan umumi khususi magana akan nasikh wal mansukh ga nasi yana gani ya ta kawo wasu maganganu yana ɗaura wata akan wata to yana so yi ma malam fiqhu wa yau ne saboda ya ga su ba sa bin wannan bata yace in ka ji irin wannan tambaya tana fitowa ne a bakin almutakallimina waɗanda suke kokarin rikita malam fiqhu wa jawabuhu min min wajhaini to ga amsa gare su saboda shi kuma ibn tamiya ba malam fiqhu ne kankani wanda zai rikita shi ba yace to ga amsa ahaduhuma amsa ta farko annat taqwa wal mukhalafa ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون الأموم فيها من جهة أموم, أموم الكل لأجزائه لا من جهة أموم الجنس لأنوائه فإن الأموم ثلاثة أقسام ya ba fa magana akan waccan gaba ɗaya kuma matsalar littafin yanzu ya shiga wani babi daban za a daɗe kuma yana tattauna wannan matsala ya ce shi magana akan lafazin takwa da lafazin saɓawa al-mukhalafa da ire-irensu daga cikin sunaye da ayyuka wanda suke sakakku kar ya kunul umumu fiha min jihati umumil kulli li ajza'i zaka iya samun umumi a cikin ta yazo ne ta fuskar ya zama abin da ake cewa umumil kulli li ajza'i umumi na gaba daya wanda ya shafi dukkan rassa haka ce ku yi wa iyaye biyayya to umumi ne na al kulli ajza'i duk abin da sunan shi biyayya na magana da ayyuka da rankwafar da kai da ainihin tausaya musu da kyale ra'ayinka dan nasu inda bai saba shari'a ba yana cikin waɗannan ajnas din karkashin umumil kulli li ajza'i haka ce a ji tsoron Allah duka ayyukan da'a da suke da suke karkashin shu'abil iman da gujewa ayyukan barna da suke cikin kaba'ir da sauransu duk suna cikin ajza da ajnas na taqwa haka ce a saba wa kafirai duka abin da ke cikin sabani a cikin aqida da tunani da manhaji da sutura da abinci da take-taken su da duk abin da suke yi wanda ya saba wa na musulmai da yana cikin abin da zaka saba musu wannan shine yake nufi da umumul kulli li ajza'i abin da zai zo ya game ainihin wato gabaki daya rassan shi zai buga mana misalai la min jihati umumil jinsi li anwa'i ba nau'i ne na umumi na jinsi ga nau'o'in sa haka ce a fitar da zakka to umumi ne akwai akwai jinsi shine akwai abubuwan da ake ma zakka ba duka dukiya ba akwai nau'in dukiyar da ake wa zakka akwai nisabin dukiyar akwai lokaci kaga wannan umumi ne na mene na ainihin umumul ajnas li anwa'i mun gane wannan fa innal umuma salatu aqsam yace dan shi umumi kala uku ne akwai umumul kulli li ajza'i shine na daya wa huwa ma la yusaddiqu fihi al-ismu al-am wala afradihi ala ajza'i shine wanda sunan wannan umumin baya hawa kan rassa yana hawa kansu ne ga baki daya in kai wani ka kyale wani baka same shi ba abinda za a faɗa to bai iya zama akan ɗaiɗaiwan ajza ɗin sai dai ya hau kan gabaki ɗayansu misali kafin yanzu buga mana da aka ce fagsulu wujuhakum in kun zo alwala ku wanke fusakunku fuska yanzu umumi ce tana da ajza ido hanci baki wannan da ake ce mashi kunci ko duk wannan ajiza ne na fuska kowane ɗaya a cikin su bai ɗaukan sunan fuska shi kadai to shine umumul kulli li ajza'i da mutum zai wanke hanci kawai a wajen alola bai wanke sauran ba bai wanke fuska ba da za a ce ga wani fuskar shi hanci ne kadai bai da fuska hanci kawai yake da shi ba za a ce sunan wani abin fuska ba da za a sa 'yan makaranta su zana fuska a makaranta sai zana ido kawai bai ci wannan jarabawa ba saboda juz'i ne na fuska wanda baya daukan sunan wannan umumin wannan shi ake cewa umumul kulli li ajza'i ina ba ta mun gane wannan jama'a to haka taqwa taqwa da mukhalafa irin wannan ne da za a ce mutum yana so ya samu ainihin saba wa yahudawa sai zama shi abinda kawai yake bari kwaya ɗaya ne yana yin sauran bai saba musu ba sunan mukhalafa bai haukan shi ba a cikin ayyukan alkhairi da suke matsayin takawa mutum ya zama sallah kaɗai yake bai yin duka sauran ayyukan musulunci misali a ce darmaza ɗin nan baya yin azumi amma yana yin sallah zai ɗauki sunan takawa ba zai ɗauka ba saboda umumin da aka kira sunan takawa umumin lafzi ne limene li ajza'i ana gane tarifin shi cewa kowane juz'in shi kadai bai ɗaukan wannan sunan na gaba ɗaya bai ɗaukan bai iya wakiltar waɗannan sauran ina fata mun gane wannan ƙwarai kuwa eh ba sallah ba ne yau kamar ita kanta sallah an ka ɗauka akwai ajiza tun daga kabbara da tsayuwa da karatu da ruku'u sujuda tahiya da sauransu kowane ɗaya daga cikinsa shi kaɗai bai ɗaukan sunan sallah ruku'u kaɗai ba sallah ba ne tsayuwa kaɗai irin na yin ƙalaƙata ba sallah ba ne sujuda ita kaɗai ba sallah ba ce sai an haɗa duka waɗannan abubuwan san za su ba da sunan sallah kamar yadda mutum wannan halitta ko sai an haɗa duka ajiza ɗin nan kai kaɗai bai ɗaukan sunan mutum ƙafa kaɗai ba ta ɗaukan sunan mutum ina fata yanzu jama'a mun fahimci wannan umum ɗin ko sai kuma akwai umumul jami' li afradihi wa huwa ma yusaddiqu fihi afradul al-ismi al-am ala ahadi akwai kuma umum wanda yake ainihin wato na umumul jami'i wanda zai zama dukan shi zai ɗauka li afradihi ga ɗaiɗaiwansu wa huwa ma yusaddiqu fihi afradul ismil am ala ahadi shine abinda ainihin wato ɗaiɗaiwan waɗannan sunaye za su iya ɗaukan hukuncin duka kowane ɗaya zai iya ɗaukan hukuncin wannan idan ka ce idan ka zo ka samu tarin ainihin wato tarin itace sunan shi itace duka wannan tarin kuma kowane ɗaya ma sunan shi itace ba haka bane kowane ɗaya sunan shi itace kuma dukansu ma sunan su itace gawayi haka dukan shi sunan shi gawayi kuma kowane ɗaya sunan shi gawayi za a yi ɗaukan ƙwaya ɗaya ce sunan shi gawayi kuma wannan tarin da yawa sunan shi gawayi ruwa duron ɗaya sunan shi ruwa in ka ɗebo wani kasa a kofi shi ma sunan shi ruwa to wannan shine irin abin da ake cewa umumul jami'il afradi wanda kowane juz'i zai iya daukan sunan duka din kaga sabanin mutum in ka yanko kai ba sunan shi mutum ba sunan shi kai amma ruwa duro ɗayan ka ɗebo kofi guda ka aje a gefe shi ma sunan shi ruwa ina fata mun gane wannan akwai kuma umumul jinsi li anwa'ihi wa ayani umumi wanda yake na jinsi wanda ake iya ayyana nau'o'in shi huwa ma yusaddiqu fihi nafsu ismil am ala afradi shine wanda ainihin wato sunan guda ɗayan shi ke iya hawa kan afrad ɗin shi shine kamar yadda ya kwatance da zakka a cikin ibadoji fal awwalu wancan na farkon umumul kulli li ajza'ihi yace fil ayani wal af'ali was sifati yana zuwa ne a cikin ɗaiɗaiwan abubuwa da ayyuka da siffofinsu kama fi qauli ta'ala kamar da Allah yace fagsulu wujuhakum ku wanke fasakunku fa inna ismal wajhi kaga sunan fuska ya ummul khadda wal jabin yana dauke da ainihin kumatu da kuma gefen fuska wal jabaha da goshi wa nahu zalika da makamantan wannan kamar ido da hanci da haƙori da da da, da lebe da makamantansu wa kullu wahidin min hadhihi al ajza kowanne ɗaya daga cikin waɗannan laysa huwa al wajhu ba shine fuskar ba fa idza ghasala ba'da hadhihi al ajza'i lam yakun ghasila lil wajhi lintifa'il musamma bintifa'i juz'i da mutum zai wanke wani bangare na waɗannan abubuwa kamar yadda muka misali yanzu alula sai ya wanke kumatin shi na dama kawai bai wanke na hagu ba bai wanke kan hancin shi da kan idansa da kan giransa da goshinsa ba wannan bai wanke fuska ba saboda mene sunan fuska ya kori akan wani bangare na fuska wa kazalika fi sifati wal af'al haka nan game da siffofi da ayyuka idza qila in aka ce da mutum salli kai sallah fa salla raka'atan wa kharaja bi ghairi salami sai raka'a guda kuma bai sallama ba au qila ko aka ce da shi sum kai azumi fa sama ba'da yawmin sai azumin rabin rana lam yakun mutamassilan mumtasilan bai cika abin da ake cewa ba domin sunan azumi na daukan sai in kai tun daga asuba faduwar rana ne irin azumin da yara suke ba azumi bane ne suna koya ne kawai ko yaro yayi wai daga safe zuwa azhar sai ya sha ruwa gobe kuma sai ya ci abinci daga safe zuwa azhar daga nan kuma sai ya ci abinci a dare sai ya ce yayi daya mama shi ta zuga shi ta ce daya ne to wannan da ana koya musu ne amma ba azumi bane a shar'ance ko ba haka ba haka sallah da mutum zai yi duk abin da ake a sallah sai bai sallama ba bata cika ba domin wannan gibin da aka cire ya rage mata suna bata zama sallah ba lintifa'i ma'anar salati al-mutlaka was-sawm al-mutlaq saboda sunan sallah da sunan azumi wanda yake a sake ya fita daga cikin wannan siffa wa kadhalika idza qila haka idan aka ce akrim hadha ar-rajul ka girmama wannan mutumin fa at'amahu sai ka bashi abinci wa darabahu kuma ka bugai lam yakun mumassilan baka kwatanta abin da aka ce kai ba la'anna al-ikram al-mutlaq yaqtadi fi'la ma yasurru domin girmamawa na hukunta ka aikata abin da zai burge shi wa tarki ma yasu da barin abin da zai bashi haushi to ka bashi abinci kuma ka bugai kaga baka imtisali ba falamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama daka da manzon Allah yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu manzon Allah yace wanda yake imani da Allah da ranar alkiyama ya girmama ainihin bakon shi a cikin hadisin Bukhari da Muslim falau a ta'amahu da za ka ci da bakon ba da kifayatihi wani abu da yake bukata bai ishe shi ba wata raka hujaiyan amma ka bar shi da sauran yunwa lam yakun mukriman lahu baka girmama shi ba lintifa'i ajza'il ikram saboda rassan girmamawa sun koru akan wannan aikin da kai wala yuqalu al ikram haqiqatan mutlaqa kar a ce girmamawa hakika ce sakakkiya wa dhalika yahsulu bi it'ami luqma a ce ai ko loma ɗaya ka bashi kaciyar a'a kazalika idza qala hakanan idan aka ce khalifuhum ku saba musu fal mukhalafatu al mutlaqa tunafil muwafaqa fi ba'd al ashiya'i sai yanzu ya kai kan abin da yake so ya kai mukhalafa sakakkiya tana kore yin tarayya da su a wasu abubuwa aw fi akthariha ko a mafi yawa ala tariqi tasawi bisa daidaitawa wancan da wannan kamar idan aka ce ka girmama bako ana nufin ka mishi duk abin da yake bukata na girmamawa ka bashi wurin kwana ka bashi abinci kai fira da shi ka bashi wurin da zai yi ainihin wato zagaya ka raka shi inda zai je wurin bukata duk abin da yake bukata na girmamawa sai ka mishi ko to haka da aka ce a saba musu duk abin da zai zama sabawa sai an yi shi da za ka ba bako abinci amma ka hana shi wurin bayan ɗaki baka girmama shi ba to haka da za ka saba musu a nan ka dace musu a can baka saba musu ba na fata mun gane shine bi dariki tasawi da yace la'anal mukhalafa al mutlaqa diddil muwafaqa al mutlaqa domin dacewa da su gaba daya akasin sabawa da su gaba ɗaya ne fa yakunu al-amru bi adihima nahyan anil akhar da aka umarnin da aka yi aka ce a saba musu to an hana a dace da su ne akan komai wala yuqalu idza khalafa fi shay'in ma faqad hasalat al-mukhalafa kar a ce in ya saba a wani wuri shikenan an samu abin da ake nema kama la yuqalu kamar yadda ba za a ce ba idza wafaqahu fi shay'in ma faqad hasalat al-muwafaqa kamar yadda ba za a ce idan ka dace da su a wani wuri shikenan ka dace da su 100 bisa 100 ba ku tuna abin da ya faɗa a baya gwargwadon dacewar da kai da su bisa wannan kimar dacewa da haka za ka nisanci hanyar mutanen kirki da gwargwadon saba musu da kai bisa wannan fasantar da haka za ka nisance su ma'ana in ka iya saba musu gaba ɗaya to ka shiga cikin burgamin umarnin gaba ɗaya idan ka iya leƙowa daga cikin musulmai ka tsosani nasu ko ɗan yaye ne da gwargwadon abin da ka tsosana nasu gwargwadon abin da ka rage na wancan umarnin ina fata mun gane kana da 10% anan da ka bari to ka shiga can 10% kana da 90 da ka bari anan ka shiga can 90% haka dai haka dai ma'ana kana tsakatsaki ne can ga ainihin umarni da sabawa nan kuma ga hani akan dacewa da su idan ka matsa can ka nisanci wannan ka ƙara matsawa ka ƙara nisanta kana tahowa ka kusanci wannan haka haka har ka kai cikin su har ka zama fa innahu minhum mun giji Allah ya tsare mu bari mu dakata anan jama'a saboda yau karatun usulul fiqh ne yana da ainihin tsauri ko haka zamu tayin shi ɗan kwanakin nan ko kuma idan an dawo karatu insha Allah daga wannan ina ganin sai Allah ya kai mu bayan sallah kenan domin Allah ya kai mu ranar ita ko asabar za a zama ana cikin shagalin sallah ko to sai in an kai mako wancan na gaba an gama makon sallah sai mu dawo yadda muka saba karatu iktida'u ranar asabar kadai insha Allah a maran lahadi zamu yi ainihin wato lahadi waccan ta sama din za mu yi karatun da muka ce za mu yi ne na mukaddimar littafin sunan kubara wanda shi na aji ne ba karatu ne na ainihin rikodin ba insha Allah afon da Allah ina zuwa a jiya akwai tambihi da aka mun akan magana da na yi dangane da wato gaishe da ogogi a wurin aiki cewa kana da oga wanda yake kuma ba musulmi ba ne don ka zo za ka gaishe shi shin good morning za ka ce mai ka yi kama da su ko ko sallama za ka mishi alalin kafiri ne a inda na nuna cewa za ka yi mishi good morning amma ka san hakan kuma dacewa da su ne a cikin ayyukansu ba za ka mai sallama ba sai kuma ne taliki akan cewa yawan gaishe-gaishe da mutane suke ma junansu a wurin aiki ba fa official bane wannan magana haka take ba official bane ka ce in ka je wurin aiki sai ka bi kowa ofishin shi ka gaishe shi a formal setting cewa aka kai kowa ya zo wurin aiki ya sa hannu ya zo ya ci gaba da aikin shi sai wani mun tambiya akan kada ko mutane wasu su dauka wannan kaman wani lasisi ne na su dinga wulakanta abokan aikin su saboda mala ya taba irin wannan magana cewa ko da abokan aikin ka a wurin aikin ka ba musulmai bane karka wulakanta su babu shakka wannan haka yake a ni kuma ina ishara ne akan kar mutun ya bar aikin shi ya koma kawai dan ma'abba mai zuwa office office yana gaida mutane yana kokari ya amfani da wannan dan ya kare lapses din shi deficiency na wajen gabatar da aikin shi da yake da shi sai ya kare shi da yawan gaishe gaishe duk wanda ya gani ko bai gaishe ba sai ya je ya gaishe shi ya bi office office yana gaida mutane da daba daba yana gaida mutane yana neman alfarma saboda bai yin aikin da aka ce yadda ya kamata ni abin da nake ishara ibuwa gare shi kenan kuma wancan abin da malam yake faɗa gaskiya ne amma ya zama dole a yi tambihi saboda kawai ya zama zari'a babu shakka idan aiki ya haɗa ka da wani mutum kowane iri ne ma yana da wannan karama ta dan adanci da zaka bashi girmama gurgudan bil ma'ruf bil ma'ruf baina qausain kada ka mai da wannan shine zama shugul shagil dinka ko kuma wannan gaisuwa ta da kai daga asalin abin da kake wannan shine tambayin da na so ne insha Allah na'am na'am game da ma'aikatan asibiti da zazzabi na'am gaskiya ana da karancin su har yanzu har yanzu Tawa.
da yanzu haka za ka ɗauki matarka sai ka je cikin hospital namiji ne zai duba maka me aka yi kenan ai arni nan ma Tawa.
Musa ya kashe cewar akwai wata mata nan a barbar eh ita ainihin likita ce ƙwararriya duk iyalansa can yake kai su iyalansa duk in sun yi rashin lafiya can yake kai su kai su to mu ko a nan cikin gari ko clinics din nan dukkan mazaji ne suke gudun wajen
to ka gani Ai, amma musulmai ko kafirai mazajen waɗansu ma kafirai akwai kodanne iri ƙwarai da gaske okay to in na fahimci maganar shine a an samu wato an an faɗi ba zani da kawai kenan har yanzu dai matsalar tana nan matsalar tana nan eh kamata ya ce mace ta duba ƴar uwarta mace har aka kawo instances na nan da aka Eh.
ya kamata a ce a goma kenan ko kuma doctor a tsakankanin mata ta yadda za su taru da duba mata matan yan makarantar nan duk wannan vision ne na malam
Gaskiya ne.
taro irin wannan abubuwa gaskiya ne kuma ya kamata a ce waɗanda suka yi reading science mu matan isu isu ko da sponsorin ne za a yi musu don a ƙara musu ƙarfin gwiwa su je su koyo don su zo su taimakawa daren aji sai a yi gaskiya ne kamar yadda muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani ya je ya karanto wani ilimi musamman saboda al'umma suna da bukatar irin wannan ilimin babu shakka wannan gaskiya mas'uliya ce kuma ta darura Eh, ya kamata a ce muna da jami'an kiwon lafiya mata saboda ɗalibai da sauran mata na darul hadith su zama suna cikin aminci cewa mace ƴan uwarsu kuma musulma mai irin addininsu da tunaninsu larura ne saboda Allah a samu wannan tsakanin da Allah larura ne a samu wannan larura ma'ana dole ne nake nufi dole ne a samu wannan kuma dole ne a- a- masu yace akan dukkaninmu da mabiya da shugabannin wannan cibiya mai tunanin me mafita game da wannan shin za a zaɓi wasu ne a kai su su koya ko ko za a laluba ne a samu wanda suka iya su dinga yi ko ya za a yi ko da za a ɗauke ta aiki ne a biya ta kuɗi ta dinga yi pending on a samu sun da su je su koya don a cikin matan na akwai wanda suka karanta kimiyya ba za a rasa ba ko wanda suke da potentials ma'ana suna da result inda za su iya karanta irin wannan kimiyyar lafiya tun daga kan irin wanda ake yi na a makarfudin nan ko fambeguwa ko wanda ake a jami'o'i likitanci din shi kanshi da nurses din duka za a iya yi Uh, illa take faruwa kawai jama'a I'm sorry to say this amma wannan hakika ce game da mafi yawan mutane masu aikin kiwon lafiya malam ba babu mata bane ban san abin da ke faruwa ba along the line ana canza musu tunani za su zama kawai yan neman duniya na san su da yawa wallahi waɗanda sanda suka shiga ustazai ne mazansu da matansu sun shiga ne da tunanin za su yi wa addini hidima amma kafin su gama wannan shekarun to tunanin su gaba ɗaya canza yanzu kawai hidimar kansu ta dame su kuma in sun gama ba sa ma so masu addini su zo jikinsu hala kuwa na da misali irin wannan eh da su malaman da suke tare da waɗannan irin ɗaliban don su daga inda da zarar da aka saki mutum wanda aka ce zai yi muku ilimi ba tare da ana jawo shi a cikin nuna musu mahimmancin abin da ya tsara kan tura shi ba eh an nuna musu iliyonin da zai iya samu daga cikin mutane garin kusurin neman wannan ilimin su zo da malam zai koma ya zama tun da tsakanin da Allah musamman mata yanzu mafi yawancin tunanin mata sun zama ɗan duniya ne tunanin su yi gida su yi mota su yi aikin zaki Eh, mafi su- yawancin su wa'in shi ne ko tunanin su to mafi yawancin ko irin wannan environment da za su tafi karatu irin wannan tunanin yawancin matan suke da shi to abu ne mai sauki a sace na tunanin a saka musu tunanin da ya kuma wanda ba shi ne suke ba gaskiya ne yau to ina ganin wannan sakaci na malama ko kuma da suke jawo wani shi na al'amuran tura matan su suke ba a jan su a cikin ana musu muhimmancin abin da ya kai su baya ga wannan ko malam daga cikin sakacin kuma shine ba a musu taimako na material ba a ba su wani tallafi da ka sai su ga tunda ba wanda ya tallafe su ba wanda yake da minna a kansu
haka sha haka malam cikin bayanan shi ya sha mana kuma jiya da su ba Allah ya yi shi na kawo da misali a wani masallaci na Abuja har sai wani yake cewa wani san abuwa sanadin ya sai wani matsayi ya ma tashi yanzu ya bar abuwa saboda wannan matsala da samu kai misali ma na suka kawo misali cewa ni magana ma da na bayar sai suka kawo ma wancan mutum suka ce haka ta faru cewa mu al'umma musulmi malamai su duka halarta makarantu ana an a samu lokaci a tara ɗalibai a ji a ji menene matsalar su yace saboda jami'a za ka haɗu da wani mutum kawai sai ya kika ya kika ba kar ba da yace in ba haka ba ma in yana nan ba za ka bar ba za ka ba za ka gama ba ba za ka zama yace to dole ne mu ɗauki wannan wata dan kudu ba su da yawa yace in ba dan haka ba mutum in ya gama sai ya gama a ce sai namu ya ce mutanen kudu ne ma sai su ce su ya yi baji ce ya haɗa ta da wani ƙwarai kuwa ta fahimci magana na mana haka yake ku ya fi wannan magana ba sai mai da nake so na kawo misalai da yadda ɗabi'a mu ce dan abin da ya sa ne magana ne mace mu kwaci da shi kudin cikin mu yana iya gano mutumin da yake cikin da asiri amma bai gano wanda yake cikin masa yau da Allah ya hanta kama an san da shi Hmm.
in matsala ta zo za a nemo ta da kai da sam kai in nan ka samu matsala kuma an manta da kai wannan misalai suna nan da yawa Gaskiya ne.
wani ina cikin wanda za su yi ce to wannan illa ce ya ce kun ga yanzu masu neman soja wasu wuraren cikin mota ake kawo su yin cikin jagoranci amma muna musu zo su tsaya nan cikin masallaci ne su ba ruwan kowa na faɗi wannan magana kan su yan mata har ma mutane ta sai da na kai manufata ya ce to sai ka zama babban soja in kai dan izala ne a rika bin ka ana neman taimako har a yi ma shari'a ce kana taimaka masa in dan ɗarika ne ma haka yin ɗarika za su yi su ce namu ya ce to in ya shi a suna da wannan manufar su za su tallafi ka tun daga kan
ƙwarai kuwa da ake irin wannan irin abu irin wannan rayuwa da lokacin da kake faɗi tashi kowa da zai ce gashi muna tafiya ka lura za ka ga ɗan sanda ko soja yana nema a duk direban da ya tsaye sai ya wuce zan jaji ga suna na sha ma direbobi ma me yasa kuke haka an yi an ji wani kokarin yau wannan mutumin ran da aka ji ya zama meji ya zama shi ke a takaice dai malam wannan faɗakarwar ita za ku ci gaba da yi domin akwai aiki na sama kakara ni akwai wani kwamiti na yan karfi wanda aka sa kwamitin taimakawa a asibitin musulmi sun samu da ciki da muna zama da su su ma jibril wannan magana ba na yi ba ya ce mutum sa ta ƴaƴan su je su koyi wannan karatu don asibiti ba ta rikuwa da kuɗin ba Bai yi.
ana dokar maganganu ne ina takura muku su ne zai yiwa ka ce likita wani karfe shi da irin wannan taimako da muka samu musamman taimako ne na musulmi naira biyu naira goma za ka fahimci magana ya na yi maganganu lokacin akwai duk wani wata su board ne ne kwamiti din suna taro a ƙarshen wata da su wani jirgin da sauran likitoci haka Eh.
ko kuma muna zuwa wata rana mu zauna to shi ne cikin magana yake cewa mu sa 'ya'yanmu su yi karatu su je saboda na arewa ana da karancin musamman za su ce amma in kana kudanci yanzu in kana so guda nawa za ka samu amma a nan samun zan aiki to alhamdulillah gaskiya an kan faɗa da su kuje in biyu za ka ga kamata zai gwargwaro da sauran musulmi dai ga su dai kowane fanni dai za a samu wata ne da su ko da karatu wanda alhamdulillah ba alfahari ba karkashin haka mu yaran mu wanda sa suke karatu yanzu ina da yaro na yana nan yana ta fama su ko na ya gama zan gama a ɗaya ba da faru na tabbatar shi da gaba so a takaice dole ne mu rika ɗo jawo ɗan uwanmu da duk harkar rayuwar da muke mu rika muna mu nuna muna tare da su jiya na kawo mana mana dukkan matsala da don ba da nuna suna
ka shake mana kan malam ba a tare ba kuma
alaga Allah ya yi mana na'am